Ma saurare sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na da amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfarido kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ban sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 29 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji tsokaci kan ranar demokaradiyya da kuma cikar gwamnatin Najeriya ta yanzu shekaru uku da kahuwa. Sace-sace al'umma ci gaba yi, fashi da makamai ci gaba yi, faɗace-faɗacen kabilanci da na addini da na ba gaira ba dalili ma na manoma da makiyaya menene duk ci gaba ne. Za a ji nasiha albarkacin watan Ramadan kamar kowace ranar Talata Baba kuma Makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya. Sula Barma na zai gabatar mana da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma saurari amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yau take ranar demokuraɗiyya a najeriya shekaru sha tara bayan da ƙasar ta koma bin tafarkin demokuraɗiyyar ko kuma mulkin farar hula sannan yau ce gwamnatin shugaban ƙasar muhammadu buhari ta cika shekaru uku akan karagar mulki yan siyasa daga jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar da kuma 'yan hamayya suna tofa albarkacin bakin su kan wannan rana sannan a karan farko wasu 'yan najeriya sun keɓe wata rana domin yin juyayi a ɗaukacin ƙasar masu fafutuka da kungiyoyin fararen hula daga sassan kasar sun ware ranar 28 ga watan nan na mayu domin su kalubalanci abin da suka kira yawaitar samun tashe-tashen hankula a najeriya gwamnatin najeriya dai ba ta ware ranar makamanciyar wannan ba wacce za a yi juyayin waɗanda suka mutu a rikice-rikicen kasar wacce kungiyoyi na fararen hula suka jagoranta amma a sassan ƙasar ta najeriya wacce ita tafi yawan al'umma a ɗaukacin nahiyar afirka jama'a sun taru a karan farko domin tunawa da waɗanda suka mutu a tashe-tashen hankula da ke faruwa a najeriya an baiwa wani ɗan cirani daga ƙasar mali da ke zaune a faransa ba tare da izinin zama ba sunan spiderman a turance wato mutumin gizo-gizo aka kuma jinjina mai a matsayin jarumi bayan da ya rarrafa a jikin wani bene a birnin paris ya ceci wani yaro da ke reto a hawa na hudu dan shekaru 22 mahmudu gassama ya ce ya lura da cewa rayuwar yaron na cikin haɗari ne wani lamari ya faru ne yayin da shi matashin ya je unguwar kallon kwallon kafa a wani gidan cin abinci samu ya faɗa wa sashin bambaranci na murya amurka cewa sun yi odan abinci kenan shi da budurwarsa za su fara ci sai ya ga dandazon jama'a a waje a cewar shi bayan ya samu kubutar da yaron sai 'yan sanda suka janyo su shi da yaron zuwa cikin wani ɗaki yana mai cewa sai na ji jikina ya fara kakarwa kamar ba zan iya tsayawa da kafafuna ba na kaɗi matuƙa da abin da na yi shugaban faransa emmanuel macron ya yaba wa wannan matashi dan cirani yayin da suka haɗu gaba da gaba a jiya litinin a fadar gwamnatin ta elize saboda wannan jarumta da ya nuna yana mai cewa ga sama abin kwatance ne shugaban amurka donald trump da prime minister japan shinzo abe za su yi wata ganawa kafin babban taron da aka tsara za a yi a tsakanin trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a cewar jami'an ƙasar ta japan shugaba trump ya tattauna da abi a jiya litinin ta wayar tarho yayin da jami'an amurka suka je koriya ta arewa da singapore domin tsara yadda tattaunawar za ta gudana sai dai fada gwamnati ta white house bata amsa tambayoyin da amurka ta yi murya amurka ta mata ba kan ganawar ta trump da abi kusan amurkawa dubu hudu suka mutu a yankin koriya sanadiyar ta da jijiyar wuya da akwa shekaru uku ana yi a yankin a shekarar 1953 ne hankula suka kwanta a yankin sanadiyar wani shirin tsagaita wuta da aka cimma amma ba tare da an rattaba hannu kan wuta da wata yarjejeniyar zaman lafiya ba trump da abide za su halarci wani taron kolin na tattalin arziki da za a yi na kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a canada jami'an amurka da na koriya ta arewa sun haɗu a yankin koriya wanda baya ɗauke da sojoji a ranar litinin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar poland ta buƙaci jami'an amurka da suka kafa rundunar soji tare da zuba dubban dakarun amurkan a ƙasar a wani mataki na tsoratar da rasha a jiya litinin ministan tsaron ƙasar maris balazak ya ce a kwanakin nan ya tattauna da hukumomin washington kan yadda za a kafa matsugunin sojin amurka na dindindin a kasar ta poland kasancewa dakarun amurka a kasar na da matuƙar muhimmanci wajen jefa tsoro a zukatan abokanan hamayya in ji minista balazak yayin wata hira da yi da kafar rediyo one ƙasar poland ta jima tana nuna damuwa kan harkokin tsaro a yankin tun bayan da rasha ta mallaki yankin crimea daga ukraine a shekarar 2014 a can birnin moscow kuwa kakakin shugaban kasar vladimir putin wato dmitry peskov ya ce tura karin dakarun yammaci a kusa da kan iyakokin rasha ba zai kara komai ba ta fuskar tsaro da zaman lafiya a nahiyar wata guguwa dauke da ruwan sama da aka wa lakabi da guguwar albato wacce ita ce ta farko da aka baiwa suna a wannan shekara ta sauka a jiya litinin a kusa da gabar tekun laguna beach a jihar florida guguwar ta albato tana tafa ne da ruwan sama mai karfin gaske akwai yiwuwar ta wato ta haifar da ambaliyar ruwa a yankin na florida guguwar dai na tafiya kilomita 75 cikin sa'a guda ana kuma fargabar za ta zubar da ruwan sama da yawansa ya kai ma'aunin santimita 30 a yankunan florida da alabama da kuma georgia irin wannan yanayi na guguwa zai ainihin kankama ne daga ranar 1 ga watan yuni zuwa ƙarshen watan nuwamba wannan shekara labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka sani yau dai take ranar demokaradiyya da kuma cikar gwamnatin Najeriya ta yanzu shekaru uku da kahuwa. Kan haka ne abokin aiki na Ladan Ibrahim Aiwa ya tuntubi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun a Najeriya mai suna Isiyaku Alhassan ƙauren mata. Wanda Ladan ya fara da tambayarsa nasarori da kuma akasin haka a fannin demokaradiyya a Najeriya sai ya ce. Mu tsaya mu kalli talakan Najeriya. da dawowa mulkin demokuraɗiyya tun da farko dai babban dalilin da ya sa aka guji mulkin soja shine kama karya don haka mutane suka eh, shayar musu da cewa demokuraɗiyya ita za ta ba su yanci su samu walwala a samu ci gaba ta kowane fanni don haka jama'a suka gamsu suka karɓi wannan tsari aka yi ta hayaniya da soja har suka tafi yanzu kuma kana jin ba a samu waɗannan ba musamman musamman mu kalli wannan gwamnatin da take kai a yanzu kuma mu kalli manyan abubuwan da take rage maganin sace-sacen eh, ko kuma eh, almundana da rashawa samar da ayyuka shin wani ci gaba aka samu tsakani ga Allah a waɗannan abubuwa bangaren tsaro an mai da hankali a akalar tsaro akan harkar boko haram duk wanda ya ce maka an samu ci gaba yana nufin a kan harkar boko haram yadda mutane da aka jefa musu tsoro na koyaushe ka ga wani da ɗan leda kana tunanin kila bam ne zai iya tashi da kai ko a kasuwa ko a masallaci ko a coci an samu sauki akan wannan zahiri to sauran bangarorin tsaro ba ko haram ba a yi ma madalla sauran bangarorin tsaro duka menene aka samu sace-sacen al'umma ci gaba yi bashi da makamai ci gaba yi fadace-fadacen kabilanci da na addini da na ba gaira ba dalili ma na manoma da makiyaya menene duk ci gaba ne da wani sabon eh, yanayi ma da ya shigo na yanzu ba amma san menene dalilin kashe mutane a birnin gwari ne a zamfara ne a kudancin kaduna ne yaƙi da boko haram kadai ne za a iya cewa wannan gwamnatin ta yi rawan gani to ban ga wani abu ba bayan shi in akwai kuma ina jiran wanda suka gani su faɗa ni dai ban gani ba wato kasan kuskuren da mutane suke yi idan ka ce an samu matsala a wannan gwamnatin sai su ɗauka wai kai gwamnatin pdp ita kake so ni ko ina cewa ne gwamnatin pdp ta riga ta wuce ko da comparative analysis zai wato kwatance za mu mu gwada mm. walwalar da jama'a suke samu a lokacin pdp ba shi a yanzu abinda ya fi damun mutane a lokacin pdp daya. maganar boko haram magana sa bama bamai musamman muna arewa amma mutane na samun aikin yi kasuwanci na tafiya harkar rayuwar mutane da sauki an ƙirƙiro abubuwa pension scheme din nan railway ne da abinda za ka ji gwamnatin yau tana wani kururu ta kanta a kai abinda gwamnatin pdp ta dasa ne aka dan samu aka karkare. Eh, amma ta gwamnati ci gaba ne ba wai ce sa ɗaya daga cikin abubuwan da yake kashe Eh, tahiyan gwamnati kenan in wannan ya zo ya ce ai ba ni na fara ba saboda haka zan jingine shi to ka ga kuwa in dai ka zo katar da mutum ya fara abu ka ka bai kamata kuma ka dinga mashi shari kana cewa bai yi komai ba yanzu misali railway nan da da aka kawo daga Abuja zuwa Kaduna kusan mu a jihar Kaduna nan ba wani abu da zaka nuna na sadarar gamman. ban da shi. Ce tashan jirgin ruwa na bisa fako da aka yi ba an yi irin shi an yi guda a Kaduna ba. Tashan jirgin ruwa shi shi ma ai an da shi ne aka karasa shi wannan tsohon aiki ne kuma shin wannan har yanzu menene tasirin shi ga rayuwar talaka. Ina magana akan abin da ya amfani talaka ne. shi kenan wannan jirgin kasa gwamnatin pdp ta fara aikin ta ta kai sama da 80% wannan gwamnatin ta zo ta karka amma kuma wanda zai hau wannan jirgin ya zauna sai ya juya ya kalli kamera ya ce gwamnatin pdp ba ta yi komai ba kaga rashin adalcin da ake yi a mutanen nan sun fara aikin nan sun kasa gamawa amma ka ce sun kasa gamawa ka je sun kasa gamawa, kai ka zo ka karka To za a ji ci gaban wannan hirar a sauran shirye-shiryenmu yanzu dai kafin mu ci gaba ga wannan. Salamu alaikum. an ce taɓa kiɗi taɓa karatu yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. sunana muhammadu siraju alhaji sabo ni ne mataimakin shugaban malamai na kungiyar jama'a ce za ta biya kamata sunna jihar nasarawa jan hankali da nake son in yi ga yan uwa musulmi wannan wata na ramadana wata ne mai albarka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu addu'a da jibrilu ya yi manzan allah ya ce amin duk mutumin da ramadana ya riske shi bai yi aikin da Allah ya gafata masa bai sa shi a aljanna to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta jibril ya ce wa annabi ce amin ya ce amin kaga a ce wannan wata a shekara sau ɗaya yake zuwa ciki ake samun lailatul qadari wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara tamanin wanda ba shi ba to a ce mutum ya yi sake a wannan wata duk abin da ya kamata yi na alhairi bai yi ba to akwai damuwa da haka ina jan hankalin yan uwa musulmi mu jajirce wurin salloli a jajirce wurin karatun alkur'ani a jajirce wurin istighfari hailala da sauran ayyuka na ibada da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki dace Kullum ramadana a matsayin darasi yake a matsayin makaranta yake don ubangiji subhanahu ta'ala, sai da ya kawo mana abin kamar tsarin makaranta ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani application form na shiga makarantar ramadana shine mai imani dan ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ko da suka yi imani to saka ce kutiba alaikum siyam an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa waɗanda ke gabaninku menene azumi kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura tun daga fitowar alfijir har faduwar rana da ninyan bautan Allah to da fatan an amfana yanzu kuma ga baba ya kuma da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a makon da ya gabata shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasashiyar jihar kano ko kwamanda ibrahim sarki abubakar ya koro mu akan bayanin matakan wayarwa da hukumarsa take yi ga direbobi akan hana faruwar hatsira amma kuma ya ce shirin wayarwar na samun karbuwa wurin ma'aikata da direbobin motocin haya a tashoshi amma a wurin private private suna fuskantar kalubale nan ne fa wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya yi masa tambaya kamar haka don haka ne akwai matakai da ake tsarawa don ganin cewa tunda dai alhakin ku ne ku isar da saƙon da ya shafa magana amfani da hanya da kuma kiyaye dokokin tuki akwai matakan da ake ɗaukawa sai dai ko wannan yana hada mun faɗa da mutane tunda yake ba mu samun yadda za mu magana da su ko za mu gana da su ta wani ta hanyoyi na ambata a baya mm. to yawanci mun fitar da su a hanya mm. masu private to sai su ga kamar mu damun su muke yi mm. amma ah, na kira na amfani da wannan dama in kira yawanci aka tare ka ah, ba lallai sai an maka ko an maka tara na laifin da kai ba yawanci muna son mu yi amfani da wannan ne mu faɗakar da kai misali inda ganin ka kenan na farko muka yi baka sa belt ba ba yadda za mu ce mun rubuta maka taron belt sai mu faɗakar da kai amfanin belt to yawanci abin da ke faruwa shine hanyoyin da muke tsaya muke wannan patrol akwai mutane da muka saba ganin su yau da kullum yau da kullum sai su ga kaman ko damun su muke yi to ba damun su muke yi ba muna yi ne don saboda iyakan hanyar da za mu yi mu yi magana da wasu kenan to amma a ɗin kuma sukan yi korafi da cewa jami'an ku idan yanzu in bel ce ban ɗaura ba ka ce na ɗaura kuma daga baya sai ka am tambaye ni ina fire extinguisher ina license driver's lasis ina waye da sauransu eh, kamar suna korafi kamar dama kuna tsayawa ne don ku gano wata illa ta su ku amfani da ita to ba zan ce haka ba saboda kamar yadda na faɗa muna amfani da wannan damar saboda mu faɗakarwa ga wanda sakonninmu baya kai wurinsu saboda haka shi yasa ake wannan tambayan ah, kana da abu kaza kana da abu kaza kana da abu kaza kamar yadda na faɗa yawanci in dai wannan shine karo na farko da ganinka to da wuya a rubuta maka tara to amma idan na daura eh, seat belt wannan damara ta ta direba ko da ina daura ita jami'an ku za su sukan tsaye da mutane kuma a tambaye su wani abu daban to alhamdulillahi muna nan muna kokari muna gyare-gyare ga ayyukanmu amma yawanci akwai wanda ba su bin suma ba su bin ka'idojin aikin amma babban abin da ake ake ake horonsu da shi shine kar ku tsaye da mutum tukuna kuna tambayin shi kana da abu kaza kana da abu kaza sai ka hango wani abu na laifi ko alamun laifin abinda yawan horon mu kenan har yanzu nan kuma ba canza wannan ba sai ka hango saboda haka ah, sun da yawa ana samun rashin fahimta ta yiwu gaskiya saboda allah ya gani kila ta yankace ga wannan aikace-aikace da kuke kuna fama da masu direbobin hanya da waye da waye da sauransu amma ko da yaushe kuma sai mu dinga ji ana cewa ana hadari can ku zo ku ce ana rekod an yi kuna da rekod a littattafan ku da takardu an yi kaza an yi kaza an yi nasara kaza to amma kuma kaman alƙalman in ka kwatanta kaman karuwa suke me ke faruwa ne to alhamdulillahi wani lokaci yana karuwa amma ina ganin kamar shekaru biyu da suka wuce muna kokari muna ragewa don yawancin kaga first conference da shi ko mashin namu ya yi eh, yakan nuna cewa an samu ko da dan karamin percentage ne na ragon hadur mm. ana samu mm. yawa to amma shi sha'anin hatsari da dalilin da yasa ake yin hatsari abu ne mai wuya saboda ya shafi halin mutum ne halin mutum shi ya fi kawo hatsari saboda haka duk wani abubuwa da za ka yi kiyayewa inda mutum ɗin bai kiyaye da wannan ba ko bai bi wannan dokan ba ko bai bi wannan ka'idan ba to duk abin da za ka yi ba za ka samu nasara ba saboda haka mu mu muna ƙoƙarin cewa mu ga cewa mun faɗakar da mutane da yawa don su canza halaye su A nan ne kuma za mu jingina wannan hiran sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata ƙungiya mai zaman kanta ta ce wani bincike ya nuna Nijar ce ƙasa da tafi kowace ƙasa a nahiyar Afirka yawan hatsarin mota duk da cewar tana da ƙarancin motoci. Sai a biyo mu a shirinmu na sabon mako don ji hirar wakilin Musulmi muni barma da Aliyu Umaru na ƙungiyar Fonde Mabori a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makeri ne daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaida baba yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar, inda silabar ma ke tafa da sharhin jaridun kasar Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lamitation, wacce ta bayyana cewa reshen hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yanci rani OEM a Niger ya ceto wasu bakin haure kimanin 386 da aka tarar zube a wani wurin da ke tsakanin Arlit da Asamaka. Jaridar ta ce galibin waɗannan bakin haure 'yan ƙasashe makwabta ne da aka ci su daga Algeria aka zubar a dokar daji. Ba abinci ba kuma takardun shaida. Jaridar Le ta ruwaito cewa kotun sai da yawo ta fara shari'ar bangarorin da ke takaddama a badakalar jarirai bayan da tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Nijar Hamma amadu ya shigar da kara a gabanta domin ta dubi wannan batu da aka shafa shekaru ana fafatawa a kotunan cikin gidan jamhuriyar Nijar. A karshen zamanta na ranar 23 ga watan Mayu, kotun mai ofishi a Abuja ta ɗage shari'ar zuwa ranar 3 ga watan Nuwamban 2018. Niger Enter ta mai da hankali akan abin da ta kira aikin asha da wani bafaranshe nicola bo ya tafka da sunan aikin jarida wanda bisa ga dukkan alamu sojan haya ne masu hamayya da shugaba isu na nijar suka ɗauko domin ya ci mutuncinsa jaridar ta ce a rubuce-rubucensa nicola bo ya yi kaca-kaca da isu muhammadu wanne ya ce yana buƙatar a binciki ƙwaƙwalwarsa kafin ya afkawa mahaifiyar shugaban ƙasar ta nijar da wasu miyagun kalamai duk kuwa da cewa ta jima da rasuwa jaridar lanketar cewa take bazu muhammad ya mai da martani a game da abubuwan da suka faru a kotun gure inda rikici ya sarke tsakanin alkali rabu kasumu da shugaban kotun wanne ake zargi da balle ofishin alkali kasumu domin ɗaukar takardun shari'ar wani dangin bazum da ake zargi da mallakar bindigogi ba akan ka'ida ba jerar ta ce ministan cikin gidan wanne ya tabbatar da cewa akwai ɗan uwansa a hannun mashara'antar gure ya bayyana cewa bindiga ɗaya takce aka samu a wata motar da dangin nasa ya siye sabanin yadda aka yi ta yayatawa mu rufe da jaridar lebanon wacce ta taɓo batun matsin lambar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu kare haƙƙin ɗan adam ke yi wa gwamnatin nijar bayan da aka gano ta da soma wuce gona da iri wajen toye haƙƙin ɗan adam misalin shugabannin ƙungiyoyin fararen hular da aka yi wa kamun kajin kuku aka kulle a gidan yari ba tare da an yi musu shari'a ba saboda sun gudanar da zanga-zangar ƙin amincewa dokar harajin 2018 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerika su yake da Najeriya. abin da ke ban mamaki talakawan najeriya mahiyansu waɗansu kana da fahimta amma mahiyansu waɗansu ba su da fahimta shin da azalumi da mai son a hana zalunci wane ne ajiye a zaga wannan bawan allah ba ya saci kuɗi ya ajiye gidansa ba yana son a kawo haƙƙin talakawa a najeriya a dakatar da ɓanna amma mahi yawan talakawa ba su fahimta da wannan bawan allah ba wannan bawan allah an kuma fahimta ba shi ne mai zalunta ku ba waɗanda ke zalunta ku ake son a dakatar suwa amma wai ka je wai jihar Kano wai waɗansu wai ba gidan ubanka na ba Abuja ba gidan ubanka ne shin wanda duk ya kaji ya zage Buhari to ko uba sai ya zaga wanda duk kaji ya zage da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari to ko ubansa yana zaga shekarau ka tara yan daba yan wuiwui yan kwaya ana zage shugaban ƙasa ka manta kai daga inda ka fito kamanta kai talaka kane talak gidan haya kake da yarda Allah da hukuncin Allah da sanat Muhammadu Buhari ya daga hannun ka zaɓe da gwamnan jihar Kano kan sani shekarau ba za ka yi farin jinin Buhari ba ba za ka yi darajar Buhari ba Assalamu alaikum sakin Hausa Radio America sunana Lamin Joja Kagara jihar Neja nigeria ina kira ga shugabanninmu 'yan siyasa wanda suke mulki a halin yanzu a halin gaskiya yaudaran da suke ma talakawa wallahi wallahi <clears throat> in ba su dawo ga hanya ba wallahi talakawa zaben ga mai zuwa ba za mu zabe su ba suna lawal abubakar godinga daga sokoton najeriya ta shehu da kasari zuma sashen hausa boa hausa ba sa kona nan ga lahirin yan najeriya musulmi da kirista ga shekarar ga uku da shugaba muhammadu buhari ya taka rawar gani tsakani da Allah a ɗebe da siyasa ciki babban lamba wadda muka iya cewa Buhari ya kunyi Najeriya Allah ya cire suna ne daga lauhin mahafus na dangane da zaman shi suna ne barawo don haka Buhari alhamdulillahi Allah shi ma jagora To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa'a ta takaice. Yau take ranar demokuraɗiyya a Najeriya shekaru 19 bayan da ƙasar ta koma bin tafarkin demokuraɗiyya ko mulkin farar hula. Sannan yau ce gwamnatin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ta cika shekaru uku a kan karagar mulki. 'Yan siyasa daga jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar da kuma 'yan hamayya suna fito albarkacin bakinsu kan wannan rana. sannan a karan farko wasu 'yan najeriya sun keɓe wata rana domin yin juyayi a ɗaukacin ƙasar masu fafutuka da ƙungiyoyin fararen hula daga sassan ƙasar sun ware ranar 28 ga watan nan na mayu domin su kalubalanci abin da suka kira yawaitar samun tashe-tashen hankula a najeriya an baiwa wani ɗan cirani da ƙasar mali da ke zaune a faransa ba tare da izinin zama ba sunan spiderman a turance wato mutumin gizo-gizo aka kuma jinjina mai a matsayin jarumi bayan da ya rarrafa a jikin wani bene a birnin faris ya ceci wani yaro da ke reto a hawa na hudu dan shekaru 22 mamudu gasama ya ce ya lura ne rayuwar yaron na cikin hadari wani lamar ya faru ne yayin da shi matashin ya je unguwar kallon kwallon kafa a wani gidan cin abinci gasama ya faɗa wa sashen bambaranci na murya amurka cewa sun yi odin abinci kenan shi da budurwarsa za su fara ci sai suka ga dandazon mutane a waje shugaban faransa emmanuel macron ya yaba wa wannan matashi dan cirani yayin da suka hadu gaba da gaba a jiya litinin a fadar gwamnati ta elize saboda wannan jarumta da ya nuna yana mai cewa ga sama abin kudanci ne ya kuma bashi takaddun izinin zama a ƙasar ta faransa da aiki a ma'aikatar kashe gobara shugaban amurka donald trump da prime minister japan shinzo abe za su yi wata ganawa kafin babban taron da aka tsara za a yi a tsakanin trump da shugaban koriya ta arewa kim jong un a cewar jami'an ƙasar ta japan shugaba trump ya tattauna da abi a jiya litinin yayin da jami'an amurka suka je kore ta arewa da singapore domin tsara yadda tattaunawar za ta gudana To nan muka kawo karshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mana na wannan lokacin dar Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.